A wannan sabon bidiyon namu na kawo mana wani goyon sirri ne a YouTube wanda duk mai amfani da application ɗin YouTube ya kamata ya san wannan sirrin. Eh kwarai kuwa ya kamata ka san wannan sirrin domin sanin wannan yana da matukar muhimmanci sosai da sosai. wannan bidiyon ina so ka bayyana mana ra'ayin kashin wannan bidiyon da na kawo mana yana da muhimmanci a gare ka ko kuwa. Idan har yana da muhimmanci za ka bayyana mana ta hanyar danna like idan kuma har bai da muhimmanci a gare ka to ka daure ka bayyana mana ta comment section. Ku biyo ni mu je zuwa bidiyon domin nuna mana wannan ɓoyayyen sirrin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na ce zan nuna mana wannan ɓoyen sirrin a YouTube. To amma kafin mu je zuwa ga nuna mana wannan a ɓoyen sirrin, ina mai roƙon alfarmar da idan bako ne kai a wannan tasha, da Allah ka danna mu subscribe, sannan ka danna alamar ƙararra ka zaɓi all. Nagode, mu je zuwa bidiyon. Abin da zan nuna mana shine zan nuna mana yadda kamar idan kana so ka kai sharing na bidiyo daga YouTube kenan, kana so ka tura ma wani abokin ka, amma kuma akwai ɗan wani specific guri da kake so ka kalla a cikin bidiyon. to zan nuna mana yadda za ka yi sharing na wannan bidiyon amma kuma daga iya wannan lokacin da ka saita ina nufin daga iya mintunan da ka saita ya fara kallon wannan bidiyon daga nan zai fara kalla ta hanyar editing na link din wannan bidiyon da kuka misali da yanzu bari in koko link na wani bidiyon domin in nuna mana yadda za ka yi kamar yadda kuke gani yanzu ga na a YouTube misali kamar yanzu idan ina so wannan bidiyon na yanda zaka samu data idan ina so in tura ma wani abokina amma kuma ina so ya fara kalla ni daga kan inda aka fara bayani yanda zai samu data to abinda zaka yi shine zaka fara da zuwa ka kwafi shi link na wannan bidiyon bayan ka kwafi link din sai ka je WhatsApp wato inda kake so ka tura ma wannan abokin naka sai ka yi pasting na link din bayan ka yi pasting na link din ba wai kana yin za zaka tura mai ba abinda zaka fara yi shine a gaban wannan link ɗin kamar yadda kuke gani za ka fara ne da zuwa ka sa a question mark kamar yadda kuke gani yanzu bayan ka sa question mark sai ka sa t small letter t kenan bayan ka sa small letter t sai ka sa equal sign wato wannan equal sign kenan kamar yadda kuke gani yanzu bayan ka gama haka to sai ka daidaici daga kamar minti nawa kake so ya fara kalla misali ne yanzu ina so in ce ina so ya fara kallon wannan bidiyon da na kwafo link din shi daga minti biyu to zaka fara ne da zuwa ka sa 02 sai ka sa M bayan ka sa 02 ka sa M sai kuma idan kana so kamar ka ce minti biyu da sakan 22 kake so ya fara kalla sai ka sa 22 din sai kuma ka sa S wato alamun sakan kenan kamar yadda kuke gani haka a gaban link din fashin mark t is equal to minti da kuma sakan ɗin da kake so ya fara kalla haka za ka yi editing na wannan link ɗin kawai sai ka tura ma abokin naka kamar yadda kuke gani yanzu haka bayan ka tura mai bari na yi minimize na share wannan gaba ɗaya kun ga yanzu na share application youtube gaba ɗaya na minimize na share to yanzu shi abokin nan naka da ka tura mai yana danna wannan link ɗin ba tun daga farkon bidiyon youtube za su fara nuna mai ba za su fara nuna mai ne daga iya minti biyun nan da sakan 22 bari kuma in buɗe link ɗin ku gani kamar yadda kuke gani yanzu bayan na buɗe link ɗin yanzu nan na buɗe link ɗin kun gani in kuka duba a nan za ku ga daga minute ɗin da fim ɗin nan ya fara a film ɗin nan kenan ya fara ne daga kan minti biyu da sakan ashirin da biyu kamar yadda na mai editing na editing na wannan link ɗin na tura mai kamar yadda na editing na wannan link ɗin kenan na tura mai Wannan shine boyayyen sirrin da nake so nuna mana a YouTube wanda ina fata ka ji daɗin wannan bidiyon. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Kuma da Allah kada ka manta da bayyana mana ra'ayinka ta hanyar danna ma wannan bidiyon namu alamar like idan har kawo wannan bidiyon yana da muhimmanci a gare ka. Idan kuma wannan bidiyon ba shi da muhimmanci a gare ka to ka bayyana mana a wajen comment section. Na gode da kasancewa da wannan channel ta Bashak TV sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.